أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا bari dai shin ya kai wannan manzo kana zaton cewa mafi yawan waɗanda kake kiransu zuwa kaɗai ta Allah da biyayya a gare shi suna sauraronka sauraron kalbar gaskiya ko suna hankaltar dalilai da hujjoji ai su ba komai ba ne face kamar dabbobi suke wajen ji da hankalta da fahimta kai sun mafi dabbobi bata da rashin kan gado